wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha tara ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan Ogos shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin a sharhul aƙida a tahawiyya na ainihin al'imam al'allama abin ja'afar ahmad bin muhammad bin salama al'azadi a tahawi wanda ya rasu hijiran manzan Allah na 321 kuma wanda al'allama nasiru dinil albani nasiru suna ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki yau za mu tashi shafi na 80 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إذا اتفق المسلمون على شيء دون خلاف يؤرب بينهم نعم نعم أنا مقانا كان شذوذني ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة مو أهل السنة سلفيون muna nisantan shuzuzi da saɓani da kuma rabuwa to a cikin maganan wannan shuzuzi yake yi yake cewa na'am idan tafaqal muslimuna ala shay'in duna khilaf idan musulmi suka yi saɓani akan wani abu duna khilafi yi urafu bai na idan a idan ta faɗa musulmi na ala shay'in duna khilafi yi urafu bai na idan musulmi suka yi ittifaki akan wani abu ba tare da wani saɓani da aka sani tsakaninsu ba faminal wajib ittiba'u yana daga cikin wajibi abu wannan abu in dai musulmi sun riga sun yi ittifaki akan abu ya zama to wajibi ya zama to dole abu wannan ittifaki din li qaulihi ta'ala saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yushaqiqu rasulan min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba ma manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai ya bi hanya wanda ba hanyar mu'minai ba nuwallihi ma tawalla za mu jubunta masa abin da muka jubunta wa nuslihi jahannam mu kona shi a wutan jahannama wa sa'at nasira wannan hanya ya munana ya munana ya zama doma koma ga mutum na fatan gane kenan da wannan aya idan an samu ijma'i na salaf ya zama to babu wani sabani tsakanin su ya zama to wajibi a bishi amma idan aka samu sabani fa na'am وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة أما أوجن ساباني با أنسى مصابان صحابة من ذا الله سمي ساباني صحابة من ذا الله إذن سكي ساباني أكم مسألة ba a cewa mutum ya zaɓi guda ɗaya a ce abubakar da umar sun yi saɓani ko kuma abubakar da umar da usman sun yi saɓani ba a cewa mutum ya zaɓi guda ɗaya an gane wani ku yaya za a yi idan ana so a raba gardama in ya zamanto magabatanmu sun yi saɓani kuma dukansu gaba ɗaya manya-manyan malamai ne misali to yanzu menene mafita na'am falwajibu arruju'u ila alkitabi wa sunna abin da yake wajibi shine komawa zuwa ga littafi da sunna shine wajibi an gani ba maganan wai in an yi saɓani abu abubakar ko an yi saɓani abu umar ko an yi sabani abu Usman ko abu Aliyu ko abu Abdullahi bin Abbas da zaran sahabbai sun yi sabani sai mutum ya koma binciken hujjojin kowanne daga cikin su wai shin shi Abubakar radiyallahu anhu da yake kaza me hujjar shi shi kuma Umar dan Khattab da yake kaza menene hujjar shi sai a duba hujjojin nan guda biyu a duba wanda ya fi ƙarfi ina ba ta gane wanda ya fi ƙarfin nan sai a rinjaye da shi wanda ya fi ƙarfi sai a yi mai sai a rinjayar da shi na fatan gani a nan wajen babu cewa mutum ya kulla kanshi a mazhaban abubakar ko ya kulla kanshi a mazhaban umar ko ya kulla kanshi a mazhaban usman ko aliyu la babu inda aka ce mutum ya kulla kanshi a mazhaban wani daga ciki idan an yi saɓani idan an yi saɓani ana komawa ne a duba wane ne ya fi ƙarfin hujja an gane allazina yastami'una alqawla fayattabi'una malik fayattabi'una abu hanifa fayattabi'una shafi'i fayattabi'una ahmad allazina yastabi'una alqawla allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ish ahsana sune mutanen kirki sune waɗanda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau an gane wannan ko saka ba maganin cewa wai idan ana sabani a koma zuwa ga mazhaban wani ɗaya daga cikin malaman mazhaba fal wajib ar-ruju' ila al-kitabi wa sunna shikenan wannan magana ta yi daidai da shari'a ko ta saba shin idan mutum idan ana sabani sai mutum ya koma zuwa ga mazhaban wani ya yi daidai ko ya yi kuskure ya yi kuskure a bayyane abin da yake daidai Allah cewa ya yi fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne shin kuna jayayya ne kan akida ko kan ibada ko kan mu'amala ko kan kaza farudduhu ila Allah war rasul to ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da sharadi idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe kaga shi Allah ne ya faɗa haka cewa idan muna jayayya to a mayar da shi zuwa ga littafi da sunna faman ta bayyana lahul haq ita ba abu duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi kawai ya bi an gane ba maganar cewa ai wannan gaskiyan ta saba wa mazhaba kaza kira zuwa ga mazhaba cewa a lizimci wata mazhaba a bar maganar manzon Allah fata ne ba ba fatan gani duk wanda ya ce ka zo ka kulla kanka a wata mazhaba ka yi watsi da maganar manzan Allah to wannan mutumin yana so ya hallakar da kai ne an gane wannan ko gobe kiyama sai ka yi nadama an gane wannan ko wa yau ma ya addu zalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا a ranar da azalibi zai ciji jiyata saboda najama ya ce ya laita ni kansu ma a rasulun sabila da ma a ce na riƙi hanya na bin manzan Allah ban zo na bar a yi wani malami ko wani shehi ko wani waliyi ba ya wailata ya kai cona laita ni lam attafi fulanan salila da ma a ce ni baraki shehi wani ko imami wani ko ustaz wani sun rike shi a matsayin ba daɗayi ba a zalla ni an zikiri ba da ani. hakika sun fatar da ni daga fahimtar gaskiya bayan gaskiya ta zo mu an fahimci wannan ayi to saboda haka wannan shine ya kamata duk mutumin da yake dalibin sunna ya fahimta na'am wa man la istafta qalbahu wanda ko ya duba cikin qur'ani bai samu adilla ba ya duba cikin hadisi bai samu adilla ba to ya tambayi zuciyarsa ya nemi zuciyarsa ta bashi fatawa akwai matsaloli wa'anda kusan ko da ka karanta ƙul'ani ko hadisi ba za ka iya samun dalilai misali kamar abin da ya shafi cika alkawari ina ganin cika alkawari ko faɗin gaskiya ko kyauta ko sadaka ko biyayya ga iyaye ko girma malamai ko girma na gaba da kai da sauransu duk wayannan abubuwa ba sa bukatar wani nasi ko da kafiri ne wanda ya fito akan dutse ya san cewa faɗin gaskiya abu ne mai kyau ya san cewa adalci abu ne mai kyau ya san cewa riƙon amana abu ne mai kyau ya san sata babu kyau ya san ƙarya babu kyau ya san annamimanci babu kyau ya san saba ma iyaye babu kyau ya san wulaƙanta mutane ba ya san wani babu kyau wannan in ka tambayi zuciyarka zai gaya ma tsarara za babu kyau an gane ku na'am sawa'un wafaqa al-jumhur aw khalafahum shin daidai ne ya dace da ra'ayin jumhur ko ya saba ma jumhur an gane ku duk inda gaskiya yake ko ya dace da jumhur ko ya saba ma jumhur kawai ka karkata zuwa ga gaskiya kawai وما أعتقد أن أحدا يستطيع أن يكون جمهورية إني أبدا نقول نقول شيء إن زي الألامة الألباني أبدا نقول شيء أزوجي أنا للي متن دين زي إيه زما جمهور متن ديا yana iya zama jumhur idan ya zama to shi ke da gaskiya duk wanda yake da gaskiya shine jumhur aljama'a ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdaka fa innaka antal jama'a hina izin jama'a shine abin da ya dace da gaskiya ko da kai kadai ne ka zama kai ne jama'a an gano wannan ko to ka ba ma bukatan tarin jama'a an gano wannan ko ba ma bukatan tarin jama'a abin da muke bukata ina gaskiya yake kawai da zarar mun ga inda gaskiya yake shikenan kawai shine jama'a Fuzail bin Iyad Allah ya masa rahama yana cewa ittabi durq alhaqi wala yadurruka ha kasaratu wala ya wala yadurruka qillatu salikin wa iyyaka wa durq adh-dhalala fala taktaru bi kasrati bi kasrati alhalikin yace ittabi durq alhuda ka bi hanyar shari'a fala yadurruka qillatu salikin kada karancin masu bin wannan hanya ya cutar da kai in dai ka san wannan hanya gaskiya ne kada ainihin karancin masu bin wannan hanya ya cutar da kai ka ce to ai na ga wannan hanya masu bin ta ba su da yawa tunda masu bin ta ba su da yawa kenan ya nuna ba su da gaskiya wa ka wa turqat dalala ka shedinka da hanyoyin bata fala taktaru ha bi halikin kada ka rudu da yawan masu halaka an gane yanzu idan mutum na kasar iran su wane ne suka fi yawa shi'a to kada mutum ya zama to shi kadai ne ahlus sunna a garin duk yan garin gaba daya yan shi'a ne kada wannan ya rude shi to tun da kaga shi'a ta rinja ta, ta mamaye wannan garin ya nuna aqidan shi'a shine gaskiya shin haka ne idan ka je kasar Rum a suka fi yawa kiristoci yan Roman Catholic to idan musulmi ya kai ziyara garin tare shi to ai tun da ni ɗaya ne ko mu biyu ne kiristoci suka fi yawa to ya nuna suke kan gaskiya la ba a duba yawan jama'a a gane gaskiya an gane wani ko ne abinda Fuzailu bin iyali ya bamu ka'ida idan muna so mu gane gaskiya mu duba hujjoji ne da dalilai kada mu duba yawan jama'a alaika bi asari man salafa wa in rafadaka nan wa iyaka wa ara ar-rijal wa in zakarabuhu laka bil an gano wani ko ka da bin gurabun wanda suka gabata ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun yi watsi da kai duk duniya aka ce ba a yi da kai kaka damu in dai ka san ka yi riko da qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata kawai ka ci gaba wa iyyaka wa a rijal ka shaidinka da ra'ayin mazaji wa in zakara ko laka bil qawl ko da sun kawata shi a gare ka da maganganu sun iya magana sun iya kawata maganganu duka da ya rude ta kawai bincika a ina gaskiya yake alhassan basari rahimahullah yana cewa a sunna wallahi lazi la ilaha illahu bainal gali wal jafi fasbiru alaiha yarhamukumullah fa inna ahla sunna kanu aqallan an fi ma mada wa hum aqallun an fi ma baki yace sunna na rantse da Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi yana nan bainal gali tsakanin masu wuce gona da iri a cikin addininsu wa bainal jafi da masu shantakewa a cikin addininsu sunna na tsakiya fasbiru alaiha ku yi haƙuri akan bin sunna yarhamukumullah Allah ya muku rahama yace fa inna ahla sunna kanu aqalla na fima baqi fima maza lalle ahlu sunna sun kasance su ne mafi ƙarancin mutane a da an gane ku wa huma qallun nas ma baki kuma su ne mafi karancin mutane cikin abin da ya rage yanzu cikin abin da ya rage ahlus sunna su ne mafi karanci a duniya na ba san gane amma kuma muryar su idan suna magana zaka dauka cewa a duk duniya gaba ɗaya babu mai karfin su zaka dauka cewa kuma a duniya ba mai yawan su saboda ahlus sunna suna da karfin hujja suna da karfin dalilai ba mai iya ja da su duk duniya gaba ɗaya an gane wannan ko duk yan bidiyoyi gaba daya babu wanda zai iya fito na fito da ahlus sunna ta bangaren hujja da dalilai ko ta bangaren takobi da makamai an gane kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna la nansuru rusulana ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad kaga Allah ya alƙawarin zai taimaki manzansa da wanda suka yi imani a wannan rayuwa ta duniya da kuma ranar tashin kiyama Allah zai tambi taimaki muminai saboda haka malam ya ba mu ka'ida kuma mu riƙe ka'idan nan da kyau wa ma a atakidu anna ahadan yastadi an yakuna jamhuriyan ko jumhuriyan wato abinda na kudurce a zuciya in ji Nasiruddin Albani mutum daya yana iya zama jumhur an gane wannan ko yana iya zama jumhur ba wai sai an samu tarin jama'a ba kawai ina gaskiya yake zaka duba na'am fi kulli ma lam yatabayyan lahu al-haq a cikin dukkan abin da gaskiya bai bayyana ba idan gaskiya bai bayyana ba sai kai kokari da karfin ijtihadi idan kai mujtahidi ne ka nemi inda gaskiya yake bal innahu taratan hakaza wa taratan hakaza shi basalabi wani lokaci yana yana nan wajen yana haka kaza wani lokaci yana tare da kaza kun gane wato nan ana nuna muku idan aka tambaye ka shi dan salafiya menene mazhaban shi me zaka ce menene mazhaban dan salafiya shi dan salafiya mazhaban sa duk inda gaskiya yake mun gane muna da mazhabobi masu kyau mazhabobin da duniya ta yarda da su akwai mazhaban Abu Hanifa akwai mazhaban Malikiya akwai mazhaban Shafi'i, akwai mazhaban Imam Ahmad da sauran mazahib duk an yarda da su mutanen kirki ne malamai ne wanda duniya ta yarda da iliminsu da abin da ya kama da wannan amma kuma babu wanda ya ce dole sai ka fi ɗaya daga cikinsu a'a duk waɗannan gaba ɗaya malaman sunna ne idan suka faɗi magana kada mutum ya karkata zuwa ga wani ɓangare kawai ka duba ina gaskiya yake an gane wannan ko misali idan aka ce maka a wajen alwala kawai ya halatta a shafi iya nan wajen a shafi kawai a tsakiyar kai wannan shine mazhaban hannafiya shine mazhaban shafi'iyya shine mazhaban imam ahmad kaga a irin tunanin mutane su ne jimhur ko to imam malik da yace ba a shafa sai kai gaba daya ana shafan kai gaba daya to wannan magana tashi ta fi dacewa da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam fa masa bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara an gano wannan ko bada bi muqaddamin ra'as hatta zahaba bihi ma ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a kaga anan wajen yanzu mazhaban waye fi dacewa anan wajen mazhaban imamu na malik ko to dangane da abin da ya shafi shafa akan hufi abu hanifa baya shafa akan hufi an gane ya ce sai dai mutum ya shafi kafa imam malik yana shafa kan hufi imam shafi yana shafa imam ahmad na shafa ana wajen waye mai gaskiya saboda masu cewa a shafi hufi su suka fi gaskiya saboda an samu hadisai daga manzan Allah wajen sahabbai saba'in da biyu daga cikinsu akwai mutane goma wanda aka musu albishir da aljanna na batan gani su kaga da wannan kenan idan an zo wajen shafa akan hufi ya zama to kai dan hannafiya ne sai ka ga an ma ruwan hadisai daga sahabbai saba'in da biyu sai ka yi watsi da wannan mazhaban naka ka riƙe hadisi ina fatan gane wannan a yanda na ga wasu 'yan siyasa suna yi yanzu akwai 'yan siyasa masu cewa su ba su da wani faki kawai duk inda mutumin kirki yake nan suke to siyasa na demokuraɗiyya ana mai haka ina kuma addini siyasan da su ce ma mu ba ruwanmu da wani pdp ko apc duk inda mutumin kirki yake a cikin fasin nan shi za mu ɗauka sun yi kukure ko sun yi daidai ku irin kira zuwa ga sarfa in an ce a zaɓi sas gaba ɗaya ko ɗan ƙwaya ne ko ɗan luwaɗi ne ko mushiriki ne in dai kawai yana cikin fasin a zaɓe shi shin wannan wani irin fahimta ne fahimta ne mai kyau ko mummuna mummuna to saboda haka a cikin addini ba a duba malami abinda malamin ya faɗa ake dubawa idan malamin abin da ya faɗa shi ne gaskiya to shi muke tare da shi an gani duk waɗannan malaman gaba ɗaya muna son su amma babu wanda muke rufe ido mai tabin shi kawai muna ɗaukan gaskiyar da ke tare da kowane ɓangare za ga wani lokaci muna tare da abu hanifa wani lokaci muna tare da imam malik wani lokaci imam shafi wani lokaci imam ahmad duk mu ne idan mun ce za mu goyi bayan wani ko da bai da gaskiya to mun zamanto ba musulunci muke yi ba shi musulunci ana so a goyi bayan gaskiya duk inda gaskiya yake to salafiya shine neman gaskiya duk inda kake ba a ware mazhaba mutumin da ya kira a ɗauki malam wani a rufe ido a yi ta bin shi wannan ba addini ba ne wani addini ne can kun gane wannan hai yauwa to shine abin da yake faɗa hasbat minani nafsihi wa shirahi sadri da natsuwar ransa da kuma budewan kirjinsa وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يغسيا a lokacin da ya ce istafi qalbak ka tambayi zuciyanka wa in aftaka almuftun ko da masu fatawa sun baka fatawa in yayi karo da wannan yi da shi na'am wa nuhibbu ahla al-adl amana muna son ma'abuta adalci da amana hmm. wa nubghidu ahla al wal muna kin ma'abota zalunci da kuma ha'inci wannan yana daga cikin cikan aƙida na salafiya muna son mutum ya zama adili adili a wajen magana adili a wajen magana adili adili a wajen aiki an gane ku a wajen magana ya zama adili wa iza kultum fa adilu walau kana za qurba in za ku yi magana ku yi adalci ko da wannan ko da dan uwanku ne na kusa ba shi da gaskiya ko da mahaifinka ne bai da gaskiya ko dan uwanka ne bai da gaskiya an gane ko abokinka kawai faɗi inda gaskiya yake wannan shine adalci in za ku yi magana ku yi adalci ko da ga dan uwanku ne na kusa an gane wannan ko daga wannan abu ne wanda ya kamata mu lura da shi dole ne a wajen magana mu ya zama kawai adalci yake ake ciki ana so ya zama to akwai adalci a wajen aqidanka aqidanka ya zama akwai adalci a cikin sa ibadanka ya zama akwai adalci mu'amalanka ya zama akwai adalci menene adalci a wajen akida shine mutum ya bi gaskiya a wajen akida manzo Allah ya ce mana al'umma za su kasu kashi 73 masu da'awar musulunci sai ce dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya sai ce ma ana alaihi yau mu ashabi abinda nake kai yau ni da na yanzu idan mutum ya ga ga aƙidu kala-kala ga shi'a ga sufaye ga 'yan ƙadariya ga 'yan jabariya ga 'yan kawari ga 'yan murji'a ga 'yan ikwanin Musulmi, ga 'yan haddadiya ga 'yan kaza duk ga sunan sai mutum ya duba inda gaskiya yake kamar inda manzan Allah ya faɗa ina mai manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce mu bi littafin Allah da sunna sai bi littafin Allah da sunna yaya yayi me yayi adalci sannan kuma a wajen bauta mutum ya bauta ma Allah shi kadai kada ya shirka Ya yi adalci amma idan mutum ya yi shirka ba ya yi zalunci duk mutumin da ya shirka ya zama zalimi ko lukumanin hakim ya ce wa ɗansa la Shirik billah inna shirka la zulmun azim kada ka yi shirka da Allah lalle shirka zalunci ne mai girma amma tauhidi ba tauhidi adalci ne mai girma kenan idan mutum ya bauta ma Allah shi kadai ya zamanto mai adalci a wajen aqida idan mutum ya fifita manzon Allah akan kowa ya yarda shi kadai ne manzon Allah kuma ana bauta ne karkashin karantarwar shi wannan ya zamanto mai adalci a wajen wajen bin manzon Allah amma idan ya ce annabi Muhammad manzon Allah ne an gane wani lokaci manzon Allah ya magana sai ya wurgar da maganar shi ya dauki maganar wani malami ya fifita maganar malamin fiye da manzon Allah ya yi wa manzon Allah adalci azzalimi ne shi mutumin da yake fifita mazhaba akan maganar manzan Allah azalimi ne shi mazhaba makaranta ne a shiga ayi karatu idan an yi karatun babu wanda ya ce dole ne abin da ke cikin sai ka aiki da shi duka inda haka ne da imamu shafi'i bai buɗe mazhaban shi ba imamu shafi'i ya yi karatu a wajen laif bin sa'ad ya yi karatu a wajen imamu na malik da sauran malamai amma bayan ya gama karanta muwadda a wajen imamu malik cikin sati biyu ya sauke shi ya haddace bayan ya gama karanta shi sai kuma ya faɗi kurakuran da ya hanga a cikin mazhaban malikiya kaga da a ce dole ne abu mazhaban malikiya da imamu shafi'i ba zai kuskura ya faɗi kurakuran malikiya ba to shi ma imamu shafi'i ɗaliban imamu shafi'i sun faɗi wuraren da imamu shafi'i bai yi aiki da hadisin manzan Allah ba suka ce malamin su ya yi kuskure a nan ɗaliban abu hanifa su ma na jikinsa sun ce abu hanifa akwai wuraren da bai bi hadisi ba ba sa tare da shi suna tare da hadisi kamar hadisin istisqa maganar sallar roƙon ruwa abu hanifa bai san da shi ba amma ɗalibai suka gani kuma suka yi aiki da shi kuma suka sanya wannan daga cikin mazhaban annabiya. ina fatan gane wannan yanzu idan kuna karanta littattafan malikiya za ku yi ta ganin wuraren da su ibn qasim su usahanun ko su daga cikin ɗaliban malik da irin su ibn abdulbar da wasu manya-manyan ɗalibai suka saba wa fatawowin imam malik kai ko da mun karanta muktasar zamu gani zamu ga ɗaliban malik ta kwata ba sa takalidi da shi ashe ba maganan wai ka rike imam malik duk abin da ya faɗa kai ta bi in ka yi haka ibn timiya ya ce wanda ya yi wannan kamar ya ɗauki imam malik ya zama manzon allah an gane za a nemi mutum ya tuba in ya tuba alhamdulillah in bai tuba a kulla kanshi na ba ta lura saboda haka adalci a wajen addini shine mutum ya bi abin yadda yake a gane wannan ko saboda akwai adalci wajen akida adalci wajen ibada mutum ya yi ibada yadda manzo Allah ya karanta akwai adalci wajen mu'amala misalin alƙali yanzu alƙali zai hukunci hukunci mu'amala ne idan alƙali zai hukunci alkali zai duba mai laifi in an kawo ƙara kai da ka kawo ƙara zai tambaye ka menene hujjan ka me shirinka wane yayi zina ka ce wane yayi zina eh me shirinka. wannan tambayar shedu adalci ne me shirinka. sai ka ce ina da shedu sai ka kawo shedu adilai shikenan in ko baka da shedu kai wani an ce ka yi zina ce wallahi tallahi ban yi zina ba sai ya rantsi shi ke nan sai a yanke hukunci to wani kaji sai da baka da shaidu ya ce bai zina ba tafi abinka to wannan shine adalci a wajen hukunci ba a sauraron bangare daya idan an kawo alƙali kara sai alkali ya bibiyi bangarori guda biyu tukuna kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam nasu bi da'awahum ladda'a ladda'a unasan dima a qaumin wa ko ladda'a unasun dima a ƙaunin wa amwalahum da ana kama mutane da abin da suka yi da'awa da wasu mutane sun yi da'awan jinin wasu mutane da dukiyarsu da wani kawai sai zoce ka kashe mai dan uwa sai ya kashe ka lakin na tu'alar almudda'i wal yaminu alaman ankara sai dai shaidu shaidu sun tabbata ga mai kai ƙara. sannan rantsuwa ya tabbata ga wanda ya yi inkari to idan an yi alƙalanci akan wannan ƙa'ida to an yi menene an yi adalci amma idan an saba ma wannan ba kawai yaranka guda biyu suna faɗa baba wane ya buge ni ba ka yi bincike ba kawai sai ka buge wancan to kila wanda kila ma wanda wanda ya kawo ƙarar shi ya fara dukan kila kai ka sani ba to irin wannan sai ka yi bincike ka ga me ya faru ba a daukan bangare ɗaya wanda kawai kaga ya baka sha'awa ka goyi bayan shi kuskure ne wannan kuma irin wannan kuskuren yana tare da 'yan najeriya da yawa a wannan zamanin an gane ko su shi dan najeriya kamar polis yake dan sanda duk wanda ya riga kawo kara shine da gaskiya kawai sai kaga ya kira ma operation yaki kana zo na kawai zaka ana jini a kofar gidanka an zo kama ka menene ai kai ne mai laifi an kawo karan ka ne an gane to a ka'idar musulunci ba a sanin mai laifi sai an zo kotu kotu ta yi bincike mai kawo ƙara ya kawo shaidu in ba shi da shaidu a yi rantsuwa sa'annan alƙali ya san yadda zai yanke hukunci amma sauraron ɓangare ɗaya a bar ɓangare ɗaya zalunci ne saboda imamu ɗahau ya ce mu ahalus sunna muna san ma'abuta adalci an gane Allah ta'ala yana cewa ya ayyuha allazina amanu kunu qawamina bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum aw al wal aqrabin ya ku da kuka imani kunu kawami na Bilkis. ku zamanto masu tsayuwa da adalci kuma shuhada alillah masu shaida saboda Allah tsakani da Allah ka yi shaida ba wai dan san kai ba walau ala anfusikum ko da kawo kanku ne ba ku da gaskiya ko da ku kanku ne kai ko da iyayenku ne ba su da gaskiya ku faɗa ko da danginku ne ba su da gaskiya su faɗa shin wane ne zai iya yin haka baban shi ba shi da gaskiya a je a kira shaida ko ke ba da shaida baban shi ba shi da gaskiya waye zai iya yin wannan wane ne salafiyar shi ta kai haka eh? ko iyaye ko danginka na kusa in ba su da gaskiya ka ce su ne ba su da gaskiya wannan wanda ake kira Fare shi ne mai gaskiya waye zai iya haka a ga an zo kotu kawai a ce iyayen wani ne wani ya zo shaida ne cewa iyayen shi ba su da gaskiya ga mai gaskiya nan <laughs> na in akwai tsoron shaidu ya gudu ko ya ba da dama a zuwa ya shaida don za a ci za a ce matsiyaci ne shi wai kaga in ba matsiyaci ba waye zai zai nuna baban shi ba shi da gaskiya a wannan la'anta ba zai tasiri ba shi ya tsaya kan gaskiya ne an gani in kun ganiyan aw fakiran fallahu aula bihima in ya kasance talaka ne mara gaskiya kada tausayi ya saka goyi bayan talakan ko ko mawadaci ne a ainihin mara gaskiya kada ainihin wato neman neman neman ainihin mashiga wajen mawadaci ka goyi bayan shi kada ka yi haka kuskure ne an gane fallahu aula bihima ai Allah ya fi su fala tattabi'ul hawa an ta'adilu kada ku bi son rai har ya zama to ku kasa yin adalci kuskure ne wannan misali Allah ya faɗa an gani a wata aya Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillah shuhada bil qist wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu lit taqwa ya ku dokan kan imani ku kasance masu tsayuwa saboda Allah ku tsayi ku bada shaida saboda Allah kuma masu shaida da adalci kasance haka kada ainihin kiyayya da wasu mutane ya fuzge ku ku ki yin adalci ku yi adalci shi ya kusa da tsoron Allah an gane wata kulla ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah mai ba da labari ne ga duk abin da kuke aikatawa Allah ya san ciki da wajen al'amura laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist Allah ya ce hakika mun mun aiko manzanninmu da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitab ko mun saukar tare da su da littafi da ma'auni na littafin da ya kuma nasu bil saboda mutane su tsayu da adalci shi Allah ko da yaushe yana son mutane su tsayu da me Allah baya son zalunci an gano wannan ko to saboda haka mu ahlus sunna tunda Allah yana son adalci mu ma muna son ma'abota adalci muna son ma'abota amana duk mutumin da aka ba shi amana na magana amana na dukiya ya rike wannan amana mutum ya ce malam wani don Allah ga wata magana sai ya gaya maka wata magana bai gaya ma kowa ba to wannan magana ka rike shi a cikin cikinka cikin dan adam ba an yi shi bane kawai wajen rike abinci an gane ko an yi shi ne har wajen rike sirri idan mutum ya gaya ma sirri kaka gaya wa kowa in ka gaya wa kowa ka zamanto azzalimi ka zamanto mara amana haka nan mutum ya baka amanar dukiya ka rike wannan dukiya kamar naka ne ko fiye da naka ma an gane ku kada ya zama to an baka dukiya dukiyar nan dan ba naka bane ka lalata dukiyar kamar yadda mafi yawan mutane suke yanzu kamar yadda na kawo misali rannan na ce yanzu a wannan zamanin za ka ga mutum yana cikin rana yana nan yana jin jiki sai wani ya ce wallahi in ka ganshi a rana ƙara ingiza shi shi haka ne ko in yana cikin rana ƙara ingiza shi ƙara shigewa ranar abin da yasa ake cewa haka za ga mutum abin tausayi abin tausayi abin tausayi yanda wani wani tatsuniya da ake kawo tun muna yara tatsuniya ne wai wata rana wani manomi ya galabaita yana shan wuya talaka ne sosai manomi ya zo zai wuce kawai sai ya ga wani maciji macijin nan da ya gan shi sai macijin ya shiga cikin rami yana shigowa kawai sai ya buɗe baki kawai sai ya aman zinari sai manomi ya ɗauki wannan zinari zai tafi gida da shi yana murna to wata rana sai manomin ya ƙara dawowa sai macijin ya gani sai ƙara zuwa ya shiga ya fito sai ya mai aman zinari sai zama manomi yana ta samun kuɗi yana ta samun kuɗi to sai manomin ya ce to wata rana sai ce kai wannan macijin ya nuna akwai zinari ne a cikin cikin shi to abin da ya kamata kawai yi bari in sassare shi kwaji zinarin huta maka to wannan shine halin dan adam ina fata gano wannan to saboda haka dan adam za ka shi farko abin tausayi kana ganin wani gaskiya yana cikin tsanani barin tausayi kin taimake shi to gaskiya wani barin dan ko ko dan mota barin sai mai ya rinka dan juyawa daga da kike na haka daga daga kun fara yi kun fara yi yana kawo balan sai yi tunani yanzu fa na yi sallama da alhaji ne fa yana kwance an ce ma wai in dan jira ne fa ci ma yake yi yanzu ni na je na gama wahala gaba ɗaya na nemo kuɗi yanzu zan bi kama alhaji wallahi bai isa ba a lokacin nan kila ya baka balance sau biyu daga bayan sai a na uku a ita neman shi ba gan shi ba ai yana ganin yana bakin ciki ya dauki wannan kuɗi ya baka kai kana cin banza ne wannan shine tunanin nan Najeriya shi sa ga a Najeriya ana ta wahala Najeriya kullum wahala ake kuma abin da yasa ake wahala ba wai babu mutanen da suke da jalin bane ba wani yana da jalin da zai iya ba wani ya taimake shi to amma daga taimakon nan kuma za a ƙare ne cikin siya an gane a farko abin tausayi daga baya in ka taimake shi sai kuma ya zo yana bakin ciki da kai yana ganin wannan kuɗi kana cin banza ne kawai bai san irin wahala da ka ka samu wannan kuɗin ba an gane wannan ko to wannan shine matsaloli ko misalin mutum ka sashi a shago sai ta kallon kawai kai kana tafiya a unguwa kana barin tun safe zuwa yamma yana shan wahala wala sai kuma ya kwashe kudin shagon ya lalata ma shagon ka saboda bakin ciki shi ya rasa kai ka rasa ko kuma shi din nan ka kore sai kuma ya bude nashi shagon dama ya riga ya fatan ma kudade to duk irin wayannan abubuwa suna suna daga cikin matsalolin da mutane da yawa suna gida suna neman aikin yi babu aiki amma ba haka ba akwai ayyuka ma an gane wannan ko to wajibi ne mu makan mu tarbiyya na amana idan kai wa kanka tarbiya na amana a ko ina za a ringa neman ka ko ina za a ringa neman a yi mu'amala da kai an gane ko na'am a kwarai da gaske killar lafi na amonu a gani ko shi abin da ya shafi cin amana ba ɗabi'an mummunai ba ne ɗabi'a ne na fasikai ɗabi'a ne na fajirai saboda Allah yana cewa wa inna kaseeran min al khulafa la yabghi ba'dhum ala ba'd illa allazina amanu lalle wasu kashe daga cikin masu hulɗa an gane da yawa daga cikin masu hulɗa sashen suna zaluntar sashi sai dai wanda suka yi imani mai imani ne wanda za a fara mu'amala da shi lafiya lau a wanye lafiya lau an gane akwai mutumin da zai auri yarinya kafin ya auri yarinya zai nuna shi mutumin kirki ne ɗalibin ilimi ne shi daga an ba shi aure sai ya ha'inci iyayen ya ringa zaluntar yarinya baya ciyar da ita baya tufatar da ita baya kulawa da ita kada duk wannan yana daga cikin wato abin da ake ki ana so idan mutum ɗalibin salafiya ne yadda aƙidan shi ke da kyau haka ya kamata ɓangaren ibadan shi na da kyau haka ya kamata ɓangaren mu'amalan shi na da kyau in zai yi mu'amala za a ringa sha'awan shi ce wallahi 'yan salafiyan nan su ake sha'awa a ringa mu'amala da su domin suna da amana domin suna da imani domin suna da kara suna da kaza to kowa ya ringa sha'awar yan salafiya ba wai a ringa cewa wayannan mutane ai suna da awan suna da akida ne azzalimai ne ai wa iyaz billah kaga anan wajen ka ka bata ainihin sunan yan salafiya wallahu a'lam na'am wa nudkhilu ahla al-jawri wal khiyana muna kyaman ma'abuta zalunci da ma'abuta ha'inci ma'abuta zalunci da ma'abuta ha'inci dan kasuwa mai zalunci mai ha'inci mai cuɗanya abu mai kyau da mara kyau muna muna kyaman shi sannan malami mai ha'inci ga inda gaskiya yake sai karkata zuwa ga wani waje saboda cimma maburinsa muna kyaman irin wayannan mutane an gane muna son mutum ne mai bin gaskiya duk inda gaskiya yake an gane wannan a wajen malanta ya zama to in an tambaye ka abin da ka sani gaskiya shi zaka faɗa a wajen kasuwanci in ga wani abu original ga wani abu mara kyau to ka gaya wa mutane wannan fa bai da kyau ga mai kyan nan an gane in ka zo ka siya wa mutum abu mara kyau a matsayin mai kyau ka zama azzalimi ka zama mai ha'inci kuma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man gasha na falaisa minna duk wanda ya mana algush baya tare da mu to yanzu in ka je kasuwa ba a samu masu algush da yawa ba sa sallah a masallaci ba sa azumin ramadan ba sa zuwa aikin haji to amma duk wannan sallan da suke yi da wannan azumin da wannan kaza bai hana su wannan ha'inci ba a ka'ida ya kamata in kana sallah sallan nan ya hana ka cin haram sallan nan ya hana ka wulakanta jama'a da kuma cin haƙƙinsu amma mafi yawan jama'a 'yan Najeriya sun kware wajen sallah har ma cewa ake duk duniya ba inda ake sallah kamar kamar Najeriya to a tunanin ka tunda sun fi kowa sallah to ya zama to in kai mu'amala da mutum zaka yi mu'amala baka da matsala da shi kama haka abin yake wala ba haka abin yake ba an gani irin yadda dan Najeriya yake sallah ya kamata a ce babu kotu yadda ake cika masallaci za ka ɗauka shi ke nan kawai kotu ya huta to irin yadda ake cika kotu haka ake cika masallaci kila Wai ya billah na'am wa naqulu Allahu wa alaikum salam na eh sallah tana hana alfasha da munkari eh to inda inda kaga ana sallah ana alfasha da munkari to sallan ba a yi shi yanda ya kamata ba inda an kiyaye sallah yanda ya kamata yakan hana mutum alfasha da munkari ba ana nufin mutum zai zama azumi bane a sallah an kana yin shi yana ƙara maka imani sallah kullum zai ƙara ma imani in ko zai ƙara ma imani za ka rage sabon Allah an gane in kai sallah yanda manzo Allah ya karantar zahiran sannan cikin zuciyanka akwai kushu'i an gane ku hankalinka na kan sallah din ba wai kana tunanin duniya ba ne kana tunanin wani abu to insha Allah in kai sallar nan yanda ake ce to nan sallah zai hana ka alfasha da munkari inna salata tanha anil fashai wal munkar lalle sallah yana hani ga alfasha da munkari idan mutum yana sallah sallah yana kankara zunubai sallah yana ƙara wa mutum imani an gane wannan ko gwargwadon yadda mutum ya yi sallah ɗin to yan najeriya gaskiya ana sallah za ka ga ana sanyi fa sanyi da asuba kaga masallaci ya cika kuma za ga wannan sallah hada dan wiwi za ga wani a samu masallaci kaga gashin shi a murtai irin masu gashin nan dan gashi ka san wannan bai da kan gado duk mutum da ga ya mumurta gashi ga iyayen shi yana kallo ka san wannan mutum ba cikakken mutum bane shi yana nan shi a dole shi yanzu ya waye kaga ya cika gashi ko baya taje gashin ya ya yi bar gashi a murde ya sa wani irin wando duwawu a gefen duwawu duk a waje a nan wajen kuma yana kallon kanshi a matsayin dan adam ko to duk irin wannan za ka gansa a masallaci kuma haɗa sahu da su to yaya sallan nan bai hana shi sallan ya kamata ya hana shi wannan abin da yake yi ko amma bai hana shi ba za ga wani lokaci 'yan siyasa ana shirin yin maguɗi. sai lokacin sallah ya sace bari a yi sallah je a dawo saboda a yi magudin da hujja ana so a sace akwati ne amma bari a yi sallah je a roƙi Allah ya ba da dama a sace akwati in ka duba duk abin da ɗan Najeriya yake yi yana yin sallah amma kuma shi a tunaninsa sallan nan bai kamata ya hana shi cin haram ba yana sallah kullum amma kuma cin haram yana nan yana yi ƙarya yana nan yana yi ha'inci yana nan yana yi na'am Eh. me yasa ake yin kwallo da ba tare da wannan ba ai duk mutum da gashi da wannan gashi a mutum ga ya mara kan gado ne ko da dan kwallo ne to a cikin yan kwallon ma mara kan gado ba duka yan kwallon su ya ka ba ne ba san gane yana mu'amala da mutane ba yana wucewa da irin wannan kai ko kunya baya ji ai ana so mutum ya zama rayuwarsa yayi mu'amala yanda mutanen garin suke mu'amala mutanen garin ku ba su suke mu'amala ba an ce al'ada muhakkama to babu inda mutanen garin ku suke mubuɗa wannan wannan wannan kai da sunan wai kwallo ko wani abu ne kama da wannan to kuma akwai fasaran da ake yi ma wanda mutane ana kuma ana fasara su da yan luwaɗi ne kaga ba a kallon mutumin da yake wannan da sifa ne kyau ashe mutumin kirki bai dace a ganshi da irin wannan shiga ba gaskiya in kana da yaro haka bar shi to laifin ka ne dan yanzu a tudun wada yanzu an fara samun iyaye fa yaro zai fito daga gida da wannan irin shiga din kuma kai ma mara kan garo zai ga ya zo neman yakka yakka ya zo neman ka bashi ka bashi dama ya zo nemi yakka a haka wa iyaz billah kuma ya koru kamar yadda siya kamar yadda siya gyara ko ya ringa sa hula saboda in ka kore shi kuma ya kila daga nan kuma ya fushi ma mace zalla ma an dena ba ai tunda yana ma samu yana zuwa masallaci alhamdulillah hmm? na? eh ko ya kara gyara gashi ma ya wuce gabanka yace sai malam ya mutu sai ka mai nasiha ka ce to ya ringa sa hula zai shigo ya rufe kanshi yake nan, ko ya daina gaba ɗaya inda zai daina ma da ya fi an fi son haka saboda sallah yana da muhimmanci kada ka kore shi kuma shaidan ya yi tasiri ya fasa sallah ma hmm? Allah shi kiyan wa alaikum salam أبلو نعم yau idan kowane bangare yana da mutanen shi to kowane bangare a binciki mutanen shi misali yanzu mutane ne suka yi fada da suka yi fada ya zama to ba sa shiri to kawai ba za ka ce to ai ka saurari bangare da kila dole ka saurara masu goyon bayan wata bangaren ne sai ka saurari ɗaya bangaren su ma ka ji me za su ce nan ka yi an ce dokin mai baki ya fi gudu idan mutane biyu suna fada an ka tambayi shi mutum ɗaya zai tace abubuwa masu kyau ne bangaren shi ya fada sai ya shiru kan kurakuran shi amma da za ka yi binciken bangare biyu za ka gane ga inda wani ya kuskure ga inda wani ya didi ga inda wani ya kuskure ga inda wani ya didi shi yasa aka ce kada a saurari mutum daya shi mutum daya zai gaya ma shi annabi ne kawai kawai zai gaya ma shi ma'asumi ne baya kuskure to idan kace na ji magana ka zan bincike ɗaya bangaren sai ka ko ɗaya bangaren ka ga me yake faruwa amma in ka saurari wani saboda ka ji ainihin bangaren kila bangaren duk mutanen shi ne suka gaya mai to za ka yi ma ɗayan rashin adalci an gane wani ku ai wane ne wane ne kawai ya zo ya gaura ma wani wane mari wannan ma yake wallahi ina kallo ya gaura mai mari wannan ma yake wallahi ya gaura mai mari sai alhamdulillah mutane goma sun bar labari ya gaura mai mari yace a'a ka bincika yace kawai ina zaune ina zaune kawai sai wani a gaban wani da wani da wani ya dauki wani katin kici ya buga min ni kuma sai na gaura mai mari su uku to duk sauran masu bada labari babu wanda ya ce an buga mai kici kaga kawai an ce ne an gaura mai mari wane ya gaura ma wane mari kaga tun da gaura mari ne kuma kace shine bai da gaskiya to wane ya kwala mai ice so uku waye shedu wallahi gaba na akai wallahi gaba to ga ka samu magana sannan sai gaura mai mari sai eh, to gaskiya wane ni kawai matsala na shine dukan da kai a fuska baka kyauta ba an gani da kai ma da yi ma da ka dan rama amma manzo Allah ya hana duka a fuska kai kuma kaga ka zo ka bugai da ice amma sai ka boye wannan sai ka ce kawai an gaura maka mari to irin wannan sai ka ga mutum an zo an ba da gaskiya ga mai gaskiya an ba da gaskiya mara gaskiya ga mai gaskiya to kuskure ne duk bangarorin ka bincika insha Allah sai ka samu wani abu wanda wancan bangaren ba shi da shi yana da amfani Allahu a'lam na eh eh inda ya a hada su in ko mutane suna rikicin zai yi a zaunar da su gobe a jima'i ya faru ya kamata a yi za ga miji da mata an ka saurari miji in ya fara gaya ma laifin mace za ka ce matan da mutum mutuniyar banza ce in kuma ka saurari miji suka ce subhanallah ashe za su ke. in ka saurari mace in ta gaya ma irin zaluncin da yake mata da za ka sha mamaki to in ka saurari bangare ɗaya kawai kai shiru to ba za ka gane inda abin ke tafiya ba shine insha Allah karfe karfe ɗaya baya amu sai an haɗa guda biyu shine za a ji ƙara <laughs> gaskiya kan Allah shi taimake mu kuma to za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansuru